tun kafin hukumar zaɓe ta najeriya ta busa ƙaho na cewa lokaci ya yi 'yan siyasa a zo a fara kamfe ko ma hada-hada ta siyasa wasu 'yan ƙasa da dama yanzu sun fara gunagunin cewar yanzu fa ga dukan alamu an ma fara wannan kamfe ɗi ganin irin tallace-tallace da tsare-tsaren tarurruka da waɗansu ƙungiyoyi suke shirya a madadin shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan dama dai ana ta hasashen cewa shugaban ƙasar najeriya ko da yake bai fito ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara ba amma an fahimci cewa lallai yana kwaɗayin ya sake tsaya wannan mukami ganin irin fafutukar da aka ta yi tsakanin 'yan jam'iyyarsa da waɗansu ma mutane a kotu dangane da tsayawar shi takara amma a tattauna da na da mataimakin sakataren watsa labarai na jam'iyyar pdp barista abdullahi jalo ya ce lalle waɗannan bayanai da ake gani ko irin taruruka taruruka ne na ƙungiyoyin masu zaman kansu wanda ke sa kai ba wai jam'iyyar pdp ko gwamnatin tarayyar najeriya ce ke shirya waɗannan tarurrukan da ake yi ba a halin yanzu ƙungiyoyi da kai ka sani na sani ana kiransu ngos kamar su transformation ambassadors kamar ƙungiyar da ni nake ciki house to house da wasu ƙungiyoyi na ƙasa suke shirya tarurrukansu su gayyaci wanda duk suka ga dama. Kuma ake buga hoton Jonathan a shirya ranakun da zai yi gabatar da jawabai ko za a gayyace shi jawabai ai ko ba jam'iyyar siyasa ce ba duk mai hankali ya san cewa magana ce ta kamfe ya fara tun hukumar zaɓe bata ce a yi shi ba amma sai aka laɓe da maganar NGO wato ƙungiyoyi masu zaman kansu aka ƙi cewa jam'iyyar siyasa ce domin ya samu hurumin yin wannan tsarin. To amma Umar Faruk ka ga cewa National Chairman Ahmed Mahazu ya je? Ka gani Deputy Publicity ta Secretary na jam'iyya na je? Ko kuma ka ga sakatarin jam'iyya a ya je? Ko Organizing Secretary? Ka tambayi a Dr. Ifanyi Uba shi ne mai transformation ambassador ya maka karin bayani. Ku ba takarar siyasa za ku yi ba, ku 'yan jam'iyyar siyasa ne ba takara za ku yi ba. Kuma in kuka hito ai za a gane cewa jam'iyyar siyasa ta shigo ciki. Abun da ya tabbata a corporate affairs committee a sani na transformation ambassadors ngo ne non governmental organization yadda suka yi wannan taro kuma za su yi taron red cross za su je ma a maiduguri su yi taron taimakawa wanda boko haram suka kakkashewa mata da aka kakkashe musu mazajensu da barnar da aka yi kuma su ba su gudumawa. Mataimakin sakataren watsa labarai na jam'iyyar PDP ta ƙasa kenan barista Abdullahi Jalo a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya wani kusa a jam'iyyun adawa kuma tsohon shugaban jam'iyyar nan ta cpn alhaji musa buka yana ganin cewar lallai magana kamfe ce tuni an riga an fara kuma gwamnati da fadar shugaban kasa suna da hannu dumu-dumu a cikin wannan al'amarin to ai eh, eh, eh, gwamnatin tarayya ita ce take da dokan zaɓe ita ce take sawa a ce an fara kamfen kuma su za su yi kuma su hana kowa yi su waɗannan ƙungiyoyi da ake faɗa cewa ƙungiyoyi ne masu zaman kansu ba ga sunan ba a ofishin kamfen ɗin Goodluck sun yi layi kowa na bada kan nan ba da tsara ba kuɗin yin wannan aikin ai ba wani abu bane su gwamnati gwamnati ke bada kuɗin mutanen gwamnati suke bada kuɗi da ma waɗannan ƙungiyoyin su suna wani abin da suke yi talla suke ma Goodluck kamfen ya fara To amma ba ka ganin ba je ba a faɗi sunan jam'iyya ba iyaka su suna gani ya ayyuka na kwarai da ya kamata 'yan ƙasa su sani kuma kana da hujja cewa a nan ne rabon kuɗin ne ake yi a inda kake cewa wai ofishin kamfen na Jonathan? Yanzu da muke magana da kai yanzu tun da dan jarida ne ka je ofishin nan da ake kamfen ɗin shugabannin kamar jam'iyyun nan na PDP ka je wajen yanzu za ka je ka sami suna nan sun yi layi ana ba su suna ba da kan lamba ɗinsu. Don me suke ba da kan lamba ɗinsu? Nan ne nan ofishin gwamnati ne? ofishin kamfen ne na mai neman takada na yan takarar PDP tun zamanin su a Tiku da To amma ai yana yi wa yan kungiyoyi masu kishin kai ne masu sa kai din ne suke wannan rabe-raben kuɗi domin a wannan aiki ba wai shugaban kasa ko jam'iyyar PDP ce ta sa su ba. Eh to yanzu idan idan aka ce yanzu ni na tashi saboda ina dawa in je in ce kada zaɓi Goodluck na yi ma na tsaya na je na yi irin wannan ba za kama ni ba. kasan nan irin wannan abu ana shekara da shekaru a yi bana a yi baɗi a yi in an shayi kuma amma jama'a sun zanna suna kallo kan wannan duk ba laifin gwamnati ba laifin yan Najeriya ne mu da zamu kyale ana mana wannan abun da ita gwamnatin da yan sandan yi da su guda nawa ne duka a kasan nan da ba za mu tsaya mu fito mu ce ba mu so ba amma kowa na son duniya fiye da yadda yake son ya nemi abin da zai taimaka masa da zai tafi lahira da shi to amma ku a matsayin ku na yan adawa me zai hana ku yi gangami kuma ku yi wa nakuɗan takarar irin wannan yunkurin da ake wa Jonathan in ma'ar har kamfe ne? To, e, wannan dukiya da ake wannan aiki da shi ba dukiyar da ɗan adam zai ɗauka ya wasa da shi ba ne. Wane yana cikin ɗan adawa da ke da wannan dukiyar za su yi haka? Dukiyar mu ne ake amfani da shi. dukiyar 'yan Najeriya ake amfani da shi ana magudullo kamfen da shi. Alhaji Musa Bukar kenan wani ɗan siyasa a tattauna da ne da shi a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. yanzu dai babu shakka ana ci gaba da wannan cece ce ganin irin tsanantan ko yawan tallace-tallace da ake samu a rediyo da talabijin da kuma irin gangamin da ake ta a sassa daban-daban na najeriya dangane da shugaban ƙasar najeriya goodluck jonathan da irin ayyuka na ci gaba da ya kawo a cikin ƙasa wannan ne 'yan adawa ke cewar lalle ana laɓewa ne ga guzuma domin a harbi karsana cewa magana ce ta siyasa ake yi amma fa a ɓoye umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya